بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ke ba mu dama muke samun kanmu wannan majalisi mai albarka da muke bibiyar waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin wannan littafi mai albarka na musalihin لا إمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى يتام وانا حديثا من الله صلى الله عليه وسلم أبابك دبن دبن يقوم تارو حديثي mafi yawancinsu ingantattu daga manyan littattafai na hadisai muke bibiyar su muke kuma roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora abubuwan da mai kyau Allah ta ba mu ikon aiki da waɗanda suke kuskure ne Allah ta sa mu ƙarfin zukatan wajen kaurace musu a yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan babi na ɗari uku da tabbas babu tahzir min al-tikabi ma naha Allah an ma na Allah azza wa jalla aw rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam babin da ke jawun ne yake gargadi wajen aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ko manzansa sallallahu alaihi wa sallam umarni ne babba daga Allah subhanahu wa ta'ala ya wani umarni da annabi sallallahu alaihi wa sallam zai yi mutaba'un ne da amri Allah subhanahu wa ta'ala idan duk ne son Allah dole so annabi sallallahu alaihi wa sallam wa in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in da gaske kana son Allah to dole ka bi manzo sallallahu alaihi wasallam sannan sanin Allah yana daga cikin abu da ya zama wajibi a kan kowane baligi ya sani sai ka san Allah za ka san kimarsa ka san mutuncinsa da darajar wannan zai baka dama wajen karban sako ko kuma sun kuɗi hannu da Allah subhanahu wa ta'ala yake son ka da nisanta za ka ji daɗi da sauƙi wajen guje ma hannu haka kuma za ka ji daɗi da himma wajen aikata umarni in ka san waye Allah me kimar Allah da darajar sa idonka shi yasa Allah yake fa'alam annahu la ilaha illallah al-ilmu qabla al-amal annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka koya mai karatu kafin aka ba shi umarni saboda haka sai da ilimi ake bauta wa Allah idan ba ilimi to za ka bauta wa Allah ne a bisa abin da ka ga ya dace ko ba a barka da yin abin da ka ga ya dace ba dole ya zama ya dace da umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewar Allah ya yi mu dan bauta masa to sai bai bar mu haka ba saboda bai shirya mu shiryuwar sauraro mu da shi ba sai shirya manzo ko manzanni daban-daban har ya kare ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zabe su ya shirya wannan zaɓi ne daga Allah Allah ya tsafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas annabta ba zaben mutum bane ba ganin daman sa bane ba shawaran al'ummar sa bane kawai Allah ya so sai ya zaɓi wanda yake so cikin al'umma da kuma masa tarbiyya ta musamman don ya samu damar karɓar sako daga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma su bayi a isar musu wajen sakon Allah ya ware manzanninsa yake ba su sakonni su kuma suke isarwa nasu isarwa ne dukkansu ba ne sanya wa mutum dole ya yi imani kowane annabi son sane da al'ummar sai ga sun kira burin ka yaga kowa ya tsira cikin al'ummar sa to amma wa ma ta sha'u la illa an yasha Allah isa Allah ya gaya wa annabi ma sallallahu alaihi wa sallama lasta alaihim bi musaytir baka da fawon girta ta su sai illa man tawalla wa kafa fa yu'azibuhu Allah al'azab al-akbar ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر da ya ce inda a tattuna da zuwa da nawa ba wai kawai don ka kin sai a kyale ka ba akwai tanadin da Allah ya mata na kin amma dai an baka ta ikhtiyar in ka ga dama ka yi imani in ka dama ka bari amma Allah ya sa ma hankali da za ka iya Kasancewa kasancewar mutum ya san Allah wani abu ne da ko a cikin mutane in ka san me baka umarni ya yake ya kimar da yake to aikata umarni ya fi himmatuwa da sauri balle kuma a cikin ka da ubangiji subhanahu wa ta'ala yayin da ka san Allah to shi zai sa ka yadda ya aiko maka annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai sa ka bi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kafa to kana bin umarnin manzo ne taba'un li amrillah domin shi din Allah ne ya aiko shi idan ba ka taƙaituwa da umarnin Allah shi kaɗai ka bar na annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ka dace duk wanda ya kama alƙur'ani sallah wallahi zai bata ya ce ba ruwansa da sunnonin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama to ba zai ba alƙur'anin yadda aka ce ba ma domin abun alƙur'anin zai karanta ayar da take nuna masa mun annabi sallallahu alaihi wasallam yi anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas lakin mun saukar ma alƙur'ani ko ne bayani ashe ba wai dan an saukar an karanta sai ka gane ba kuma ko ake wannan magana a lokacin larabawa wanda ahlul fasahati wal balaghati wal bayan a wannan lokaci da shi suke alfahari amma Allah yake mun saukar da alƙur'ani ka mutu bayani kuma an saukar da ayar da ya sun zo ne mu bayani duk da larabcin ake yi in ka auna a hankalci hankali mafi kusanci sai ka ga wani ya yi maka hausa kana son fassara me kake ne da wannan magana kuma yaran ka ne amma ba ka gane ba to ina ka kuma yaran da ba naka ba kaga baka isa ka gano alqur'ani bi mujarradi ilmi ka ba dole sai ka ji da bayanin manzo sallallahu alaihi wasallam Allah yake kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun kuma a ƙarshe shi siyam din yake summa atimmu siyama ila al-layl ma'ana dare ne ƙarshen azumi to ya zaka gane dare kwakwalwarka ne za ta gane maka dare yaushe ne ko kuma a'a yin azumin manzo sallallahu alaihi wasallama da buɗa bakinsa shi zai nuna maka farkon dare in ka fahimci dare a cewa duhu shi ne dare a na ta fahimtar ai Allah ya ce sun masu musu siyawa idan dai to ba ka yin buɗa baki sai dare ya yi sai in sha ke kaga wannan wanda ya fahimci ayar a sa amma ga fahimce ta a fassarar annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya maka azumi na karewa ne ila gudu sham rana na faduwa dare yayi a fassarar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ita bai suka gane kuma da yake suke aiki to abubuwa da yawa dai suna nan sannan nan baka ita ka ce ka gano raka abu da ne a alqur'ani a zahar wa la'azar hudu riba uku isha hudu asuba biyu ba inda aka ma bayanin wannan alƙur'ani alƙur'ani cewa yi sallah kawai wa aqimu sala wa atu zaka wa idza kunta fihi fa aqamta lahum sala inna salata kanat ala al-mu'minin kitaban mawquta ya bayanin da Allah yake to ga kan gobe hadisi kuma sai ka gane ga ga yanda zan yi azab ga yanda zan yi la'asar ga yanda zan yi magriba ga yanda zan yi in kuma ka ki wannan kace ba kai ba wannan to za ka bauta wa Allah iya fahimta ka kuma Allah zai tambaye ka waye ma wannan bayani an aiko annabi ne bayyin kai waye ma bayani in ba ka da shi shikenan a ranar za a kira annabi kai kamar wannan bayani لنسألن الذين أرسل إليهم لنسألن المرسلين da wanda suka yi da wanda suka yi saurin kai kowa za a haɗu الأولين والآخرين لما تنوعون إلى ميقات يوم معلوم نورانا كده وإن الفكرة شيء الذي إذا فالي فلابا أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلى أين من دون الله الذي قياما ونور يوم القيامة لا أي ولا الجائر قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بها وإن كنت قلته فقد علمت ثم تعلم ما في نفسي Wani a'lamu wa fi nafsi ranan dai ba ni koyi koyi in baka ba annabi sallallahu alaihi wasallam da kyau ba akwai damuwa sannan Annabi ya ba da koda salawatu bani wa salamu alaihi akan abubuwa da yawa da ya shafi sahabbansa wajen adalcinsu da rike sakonsa da isar da shi zuwa ga na baya haka na baya zuwa na baya da amana amanan ta sa har muka samu wannan addini zuwa yau kuma haka zai ta tafiya amanan ne na baya-baya amma ba a rasa nagari ba a rasa mutanen kwarai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a tada alkiyama ba sai an samu wata qa'ifa qa'imatun al dole suna nan a akan gaskiya kai ƙoƙari gaskiya ɗaya ce shi ne rufo da alƙur'ani da sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a bisa fahimtar magabata na gari ba fahimtar sawa to saba ma Allah subhanahu wata'ala da manzo yana nan kala kala kowa da irin nashi laysa al-ibra bi bi tasammi ba abin lura bane wai suna ka ba kanka suna ne kyau ni suna na wani wani ce sunan mu ansaru sunna wani kuma suke ce ishiyaku sunna wasu suke ce izaratul bid'a wasu su ce duk wa'annan da san me san san mayani a lahira ba ruwan Allah da wannan annabi ne yace man kana ala ma ana alayhi yawm ashab duk sunan da ka ba kanka in dai ka huta farkin ba to layin zuka ba zai kutar da kai ba wannan amurad ne da suke cikin zukatan bayi duk wanda yake da wani suna ya runguma yake yi to cewa da aka yi al'ummar annabi za ta rabu kashi talatin wa saba'in kullu ha finna illa wahida sai rika zancen su ne ai mu ne wannan wahidan kuma haka yake ne ya manta kuma in ya bar kasar su ba a ma san wannan wahidan da yake ba a ma san ta ba to kuma yancan ba ba sa cikin kenan kaga ya takaita yan aljannan a garin ko a kasar su hakan ka je wata kasar ma su ma suna da nasu wanda su ma suna da kaman illa idan nan musu hakan ka za ka wani wajen goye sun ta annabi bai ba su suna ba sai ya ba su sifa yake wanda ni ya tabbata akan abin da nake kai domin yana nan za a je a sa shi ko bai da wani suna a duniya sai gan shi a can Allah ta sa wura ciki saboda haka mutum kan yi rubutu da suna kamar masu waliye ne shi ma yana ga sa shi ne wali wannan sun tsallaka kasar sai ya ga walinsa ma shi ma ba kuwa ba a san shi ba to kaga duka ne abun ya ta'allaka ni a mai a ruku da sunan Allah da kuma tafarkin Allah wa mu bi hablillahi jami'a wala ta tafarraqu wanda suke saba ma wannan ko a ina suke ko ne ka ba kanka suna ka rika wa kanka tambaya shi ina saba wa Allah da manzo ko ina bin ka sau da kafa in ka dace kana bi sai ka roki Allah ka ba ya tabbatar da kai a kai in kuma kana da wasu zalla almaru ajra bi nafsi mutum shi ya sanin kansa sai ya dawo ya gyara ba aibi bane ina laifin da gyara domin aibi ne ka san kana da shi ka kalle Allah ya kiyaye wanda ya ce wannan babi shimfidar da muka yi duka dai don ta isar da mu zuwa ga wato jan kunne wajen saba wa umarnin Allah da ko komi kyakkyawan sunanka laraba kan ce al'asma'u za su gaji min haɓari sunaye ba sa canja hasalin abu yadda yake in kai na banza ne ka ba kanka suna mai kyau ba zai sa ta zama mai kyau ba kana nan a na banza idan wannan abun sunansa giya kira shi duk abin da ka ga dama kira shi madara kira shi ruwa kira shi komai yana nan abun allah a kan giya ba zai canja shi ba haka duk sako kirashi jin daɗi kirashin morewa kirashi meye kirashi meye duk ku gama yana nan a kaɗe kuma allah zai jure ka kan yin ka allah ya samu dace mala yace qala allah ta'ala falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri waɗannan da suke saba wa umarnin allah to falyahdhar kowaye mai shiga daidayinsa don me an tusibahum fitna domin a saba wa Allah fitina na nan za ta iya samun mutum fitina kuma ta shafi rayuwa ta shafi komai daga cikin fitina ana iya jarraba ka da tsoro ana iya jarraba ka da talauci ana iya jarraba ka da jin daɗi ana iya jarraba ka da komai da ka sani na rayuwa fitina ce sai ka dawo ka rika tambayar ne ya ja wannan ne ya ja wannan kana ƙara koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala aw yusiba mu azabu alim wannan bil akhirah ce ko kuma a lahira Allah ya tantana musu azaba mai radadi idan din ne saba wa Allah subhanahu wa ta'ala da manzonsa to sani a lahira yana iya tantanar azaba sai dai wannan azabar kana girki akwai azaba wanda za mu fara minha ba makawa sai an samu wanda ya mutu yana hada Allah da wani wanda ya wa manzo waye na ƙarshe ya musa annabcinsa ko kuma ya musa wani sako da manzo zuri akwai kuma sako waye sako ƙananan zurbai ne ko manyan gaba su kai shirka ba to wannan fayyar ta mashiya suna karkashin ganin daman Allah in ya ga dama ya yafi in ya ga dama ya azabtar da mutum amma dan kana yi dai ba mai ce maka za ka dangwama a wuta sai dai a ce maka kana karkashin mashiya Allah ya kare mu sannan ba zai sake cewa qala Allah ta'ala wa yuhaddirukum Allah nafsa na Allah subhanahu wa ta'ala yana jan kunnan ku mana yana muku gargaɗi game da shi allan kansa mana fushinsa da kamunsa saboda aka nan ashe idan mutum ya saba wa allah subhanahu wa ta'ala gun allan yake komawa don ya samu kuda saɓanin ɗan adam in ka saba mata to kana neman wani mai kima a gunsa ka lallaba wuri na wa wani kaza da Allah yi mai magana zai iya masa magana ya ce to rabu da shi na ya ce masa ko kuma a, ka bar shi ko zan dan huwa ko wani abu da wani wani to amma Allah in ya nemi kama ka to gursan za ka rusa yana shirin kama ka kana tsara matsansa la man ja'a wa la man ja'a minka illa ilayhi mabuja ko mafaka daga kamun ka ya Allah sai zuwa nuna amman yujibu al-mutarra idza da'a wa ya as-su' wa yaj'alukum khulafa'a ba al'am a ilahu ma'a Wa waye zai sai da mai cikin kunci da damuwa Allah ya jefa maka talauci ko magunta ya jefa maka damuwa ko magunta da zaran ka koma gun wani to kafiran farko ma sun fi ka kima sun fi ka daraja ba za ka ga bala'i na accident ka kira wani ba wani sai ga bala'i da sun karo shi sai kira wani za wani ya kira wani ko annabi ka kira wallahi ba kai ba kira don me Allah ya bamu labarin kafiran farko idza rakibu fil fulk da'awu Allah mukhlisina lahu ana shiga jirgin ruwa sun ga yadda ruwa yake ambaliya ba ta tsoron ruwa sai ka taɓa shigansa ka tabbata cewa a nan kan ba kai ba tsira sai abin da Allah ko an hau jirgin sama an gama hawa sama da zarar an gama hawa sama fa a jirgin ka ji pilot ya ce maka kiramen bai ɗin da ka ɗaura nan cire shi to yana nuna maka fa jirgi ya gama daidaita saura ikon Allah shi kansa ya bar inda yake tattafawa ya ma bar zai zai iya zuwa bai kwanta ya ce nan da minti goma a yi kusa sauka da minti goma a tashen wallahi haka ake tafiya a jirgin gama kuma ba ta sani ba yanzu ka sani wallahi haka ake a in jirgi ya hau sama ta ji an ce an daidai ta an yi balan an ce kirabin in ka ga dama ka tashi ka yawo ka je nan ka je nan ku faɗi Allah in kuma ka ji an ce sare ku an kusa an zo ka shi direba ya sauka ya je ya hau shi ma ya ɗaura nashi ya yi redi yana daddafa yadda za a amma an ta a sama sai Allah daga nan la haula da quwwata ila da kawai maganin wani ya za a yi wani ya za a yi shi wani ma da aka tashi aka ce sabe da ce ina amfani sabe an tashi ne ma kafa aiki addu'a kaga kafiran farko ke in suka ga irin wannan yanayin a Allah muslimin lahu a nan za su san Allah shine Allah kuma Allah cikin hikimarsa yayin da ka na ta da shi ne sai da gaya ma ana tsira falamma na jawo ila bari za mu yi shigo cikin na kuma jinka kuma shi yasa a zamanin da muke ko kafirai suka hau sama in dai kana tafiya a jirgi za ka tabbata sun rike Allah ana sauka ne sun ji an taɓa doron ƙasa kuma sai daga an fara ita da iyo ana cewa direba ya kwashe an manta da Allah direba ya kwari a yi direban nan ba a yi fara gina wannan sun manta da ana sama sun manta da shi yanzu da aka sauko kuma sun tuna shi wannan shi ne wauta shi yasa ko a yanzu malaman tauhidi kan ce kafiran yanzu ko ce masu sako na yanzu to su sun yi kafiran farko kai gara kafiran farko da su don kafirin farko ya shiga damuwa ya san Allah da yanzu kuma ya shiga damuwa sai ce ya wani ya husaini ya wani ya wani saboda yana cikin damuwa wai wani zai zai ciki saboda haka wannan wauta ne in Allah ya so kama ka kuma shi ya so jarraba ka kuma shi yanzu nan sai ka ka dace in ciwo ne ba ka da shi an ciwo ne kake da shi ban da wani wani kwararre ne wani kwararre ne da kansa ya mutu bidda'i alladhi qad kana abra'a mithlahu lima mada hikimar Allah sai na kike warkar da mutane akan cuka barkatai sai Allah ya sa mai ciwon kuma ya kashe shi bai iya maganin ba matan مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى da magani da wanda ake magani da wanda ya kera magani da mai sha kowa zai mutu kawai koma ga Allah ka bu aiki hadin asba ba da shi ka je gun likita kana zaton ya san magani zai kisan dama shi ka sha amma tawakkalin da mafi karfi da yana mun Allah in ya ga dama sai ka sha ka wanke in bai ga dama ba sai ka sha ka tsara ka tsara shan wani ya tsara ka tsara shan wani ya tsara sai ya ga dama ko sai zai inda ba amuhu da arabi da shay'an an ya kula da kun sai kun ma'ana ya ce wa ƙanar Allah ta'ala inna batsha rabbika la shadid lalle kamun ubangijinka yana da tsanani aka so mumini ya tuna wannan duk zai laifi ya tuna wannan ko kuma ya tuna inna rabbaka la bil mirsad ubangijinka yana da dakata ya tuna fadin manzon Allah lan tazula qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala al-arba'a dan adam kafarsa ba ta hutsawa yawan kiyama sai an mai four questions an sa'o ba magana option a duniya ne za a ma question ka tambayi malam an sa nawa a wancan an sa'o ne su tambayoyi allah ba wani option duka an sa'o ne wanda aka ba ko sai ka amsa duk wanda ka wada kuma damuwa ce gara na ɗan adam in ka faɗi biyu na uku kila biyu su haye amma da Allah ɗayan ma zai zama matsala to duk mutum zai laifi ya rika tuna nan kar ya rika rubuwa da wallahu ghafurur rahim inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ko kuma kan yi ma sai ki to irin laifin mata kan yi ma ce ko Allah na tuba ko ba sai a yi wai Allah na tuba sai kuma a je a yi saboda za a yi ne aka da tsohon an zo biki ana rawa ana ne ana tashiwa shi dan ya gama su mota ki to yau da yayi Allah na tuba ya ta ja ja haka dan adam in yana zama da mutanen banza to haka za su ja shi shi sa aka ce la tu sahib illa mu'minan kar ka zauna da mutum sai mumini wala ya'kulu ta'amaka illa tafi karka ci abu kan wani zai ta hannu a cikin abincinka sai kana mai da san tsoron Allah duk abin da za ka yi ka raba kafa mai nuniya yake cewa tarjiyu sawaban wa wahzar iqabahu kai ka kwadayin rahamar lada abun Allah kuma kana tsoron kamunsa hatta ta kuna kamar da ba. har ka zama tamkar mutum ne mai zuciya biyu wannan zuciyar na son ka da kaza wannan zuciyar na hannun da kaza ko kuma wannan zuciyar na gaya maka girman ladan ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan kuma na gaya maka girman azabarsa suna jan juna haka ake so ka zama yau kana tsoro gobe kana fata duk abin da ka yi na laifi kana jin Allah zai gafarta maka amma kana cike da tsoron in fa gafarta baya zan yi haka ake so ka zama karkarin jayar da janibin rahma wannan zai sa ka ruku irin waɗannan Allah yake a fa'aminu makararwa wala ya amalu makararwa illa launin kafirun misali ji abin da kake kana neman gafara ko kuma kai ta sakon kana ga Allah na biya ma bukatunka wani Allah ya maka talala ke ka yadda da wannan talalar shi ne afa aminu makararwa in ka yarda da wannan talalan wanda ke ce Allah kan bar mai laifi ya yi ta laifinsa hatta idan aka zaun lan yuki sai in ya kama shi ya zama ba hanyar tsira kamar kai ne mutum na ma laifi kana ne sai ka kama shi a nan karshe ya musa ya ce yau ya fasko sai ka ɗauko wancan sai ya gada gaske ne to ai eh, to ai na san ne amma sai shi ma sai eh, su wancan ba sai ga a ƙarshe وبهت الذي كفر دون يدكر دون يدع ابن جائر النبي إبراهيم لسلك دام ينسى الله يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق وفأتي بها من المغرب كيف أوتاك من المغرب أنا أمتي لو أي وفاة وبهت الذي كفر وهكذا الله سبحانه وتعالى برد في هنا ليه to zai bar shi ne yana mata talala yana mata talala har sai ya kama shi ya zama bai da hanyar fita Allah ya kiyaye to da ta mutum ya rika ruwa da laifi ko ya rika hango masu laifi ya ga shi ma bari ya shiga ai da Allah da da da laifi ne da tuntun Allah ya kama su wannan wani shi Allah yana ko yana yin da hikima yakan bar su ma dan ya jarraba wasu mu'minan ta laifin kuma wani ma ya gani ya roƙo wani kuma sai ga ga imani ga kusanci ga Allah amma kullum dai shi an jarraba shi kuma da wahalar rayuwa shi ma a gaya zai yi to almin da abin da muke so mu kai gaishe shi ne kan ka tsaya a zuciya ɗaya tana jan ka zuwa addini tana ma yaudarar kai na gari ne kuma kullum kar ka rika ma kanka gani kai mai laifi ne ma'ana na ya kai inda ni fa kawai jira nake ko a Allah yi yadda zai ni. ko da zaka samu zai ke mu da tsoro sai bayan da Allah ya yi ya yanke tsauna daga rahma wani kuma shi ja da dinsa ya sallama su na gari in ana wa'azi ma sai rika hango sai ya tuwa da kina to an ta wani ke kaji su ne shi ba a masa to wannan da Allah yana da kyau ka zama mai khawf wa raja khawf wa raja annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wani ala sarir al-maut ya kake jin kanka yanzu yake ni yanzu ina rani bainar khawf wa raja tsoron rahama ina tsoron kamun Allah kuma ina fama da dai kwaɗayin rahamar Allah ina muke Allah ya ji kaina annabi ya ce majtama'a fi qalbi mu'min wayannan abubuwa biyu da kake fama da su yanzu ba sa taruwa a zuciyar mumini illa a ƙwahu lahu ma yanzu wa ammalahu mimma yakha kace sai Allah ya bashi abin da yake fata shine rahma ya amince da shi da abin da yake tsoro Allah ya sa mu dace wa qala Allah ta'ala wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima Allah subhanahu wa ta'ala yake haka nan karmu ubangijin ku yake idan aka zarkuwa wani ya zalima in ya kama wata alƙarya tana mai tana azzalima inna akhdahu alimun shari lallai kama ubangiji mai raɗaɗi ne mai kuma zafi ne to me yasa Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wannan domin ya ba mu labarin wasu ayoyi daban-daban da yake nuna wato girman bishin Allah subhanahu wata'ala daga ciki الله سبحانه وتعالى يجي ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأجزموا في هذه اللعنة ويوم القيامة وبئس الورد المورود ذلك من أنباء القرى نقص عليك منها قائم وحفيظ وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ولكن ظلموا أنفسهم saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana bamu labari game da waɗanda suka gabata annabi Musa da jama'arsa da kuma abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya mutu na azaba yadda mun san kisan Fir'aun da yadda suka yi da annabi Musa da yadda ya halaka duk wannan Allah subhanahu wa ta'ala ce ba zalunta su kai ba walakin zalamu anfusahum su suka zalunci kansu fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min shay lamma jaa amruna duk allolin da suke bautawa bai musu amfani ba lokacin da ku amruna ya zo dai amruna ai halaku da Allah ya so Allah ka su ba wani abu da ya musu amfani illa allolin wa ma za duhu zaira tasbi babu abin da ya suka jawo musu illa halaka shi ne sai Allah ya ce wa khazali la akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalim haka kamo ubangiji yake yi wa koja ƙarya in ya so kama su in ya so hallaka su gaba daya inna akhdahu alimun shadid dan dai kamo ubangiji mai radadi ne mai tsanani ne kuma a ƙarshe shi inna fi zalika la aya liman khafa azab al akhirah zalika yawmun majmu'un lahu nas wa zalika yawmun majhul ina Allah subhanahu wa ta'ala yakan kama al'umma duk yadda ya ga dama wani ya tashi kama su yana musu kawo ne irin yadda ya ga dama shi yasa da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labarin wasu al'ummomi kowa da irin laifin da yayi su qawmu shu'aib wa ila madyana aqawmu shu'aiban su ru'ad wa samud su ma Allah yake ga irin yadda suka kangare wa Allah subhanahu wata'ala suka saba masa ga karuna ga fir'auna ga hamana dukkan kuma sun yi irin nasu laifin annabi musa ya zo musu da hujjoji amma sun saba sai allah ya ce fa kullan akhadna bi dhanbi kowannen su duk wanda ya saba wa Allah Allah ya kama shi da irin laifinsa ko kuma da irin da sanadin laifinsa fa minhum man arsalna alaihi hasiba daga ciki akwai wanda aka musu da iska mai karfin gaske au musalih da suka hango iska annabin su ya gaya musu ga ba abin da kuke so kuke fata kuke cewa Allah ya yi. in na ce Allah zai azabtar da ku kuke ce roƙe ke mana azabar wannan in kafirci ya kai kafirci kenan ka gaya wa mutum abu ikuta Allah ya yi wani aikace Allah ya ko yanzu kake gaya wa mutum haka zai gaya ma an ya kangare in kai ne Allah ba ya kace ba ko kai ne ne sa ba ya kace ba duk izini ne wa Allah to da iska ta zo yake to gafa abin nan azaba ga tanan zuwa amma da Allah bai nufe su da tuwa wani suka ce hada aridun mumkinuna ga wannan hadisi ne ya samu zuwa ruwa za a yi yace bal huwa masta'jaltu bi abinda kuke saurin ya zo ne rihun fiha azabun alim iska ce mai azaba mai radadi jammi kulla shi za ta gama da komai Isa Allah ya so gama da al'umma kun fa yakun ne kawai shi ta Allah ce fa kullan akhadna bi dhanbi wa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu sayha wani kuma ƙara ne ya zo ya gama da su wa minhum man khatafna bihi wanda aka ce ni tsaye sai kawo kenan Allah ce fa khatafna bihi wa bi jarihi al lokacin da yayi kuɗi yace inna ma ubtitu ala ilmin indi ne kun yi godewa wa Allah yace wayo na ne da dabara ta experience ko yanzu kaga mutum na samun kuɗi in ka matso kusa zai ce ai ku sirri an gaya ma haka to ake samun kuɗi ka ko a tsora ka hanya ka ga duwa 'yan ne ke to haka duk wanda hakan ne, mai kuɗin ne, ganka da talauci dan yake kaiwa wani wautar ne ta barka a talauci misalin haƙi amma a ƙarshe ne Allah yake fakasafna bihi wa bidarihi al mun nutsar da shi mun ce da shi da kudin da gidan duk ku nutsi wa minhum man aghrasna fir'auna kenan shi kuma ruwa ya nutsar da shi haka dan annabin Allah annabi ne shi ma ruwa ya nutsar da shi ya ga bala'i aka ce zo ka tsira ya ce a sa'awi ila jabalin ya min al-ma'a Allah ya ce la qala la asuma al-yawma min amrillah baban sai ce in na min ahli mai Allah yake inna hu laysa min ahli inna hu amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm kaga wannan duk yana nuna kusancin ka da wani bai sa ka kira to Allah ya tashi kama ka kawai zai kama ka Allah ka sa mu kira malam ya ba mu hadisi daya anan كان ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال inna ba ta'ala ya ga Allah subhanahu wa ta'ala yana kishi wa ghayratullah an ya'ti al-mar'u ma harrama Allah alayhi kishin uwa kishin ubangiji subhanahu wa ta'ala shine yaga kana aikata abin da Allah bai so sai ni ka jin haushi ya ji me yasa kake yin wannan aiki me yasa ga wanda ya yi ka amma kuma kana bauta ma wani shi za a babu hakuri annabi sallallahu alaihi wasallam ce bai gane hakurin Allah ba ya yi ka ya azurta ka ya baka ci da sha ya baka lafiya kuma sai ka bauta ma wani yana kuma kallon ka kuma ya kara maka yau kai ka umarci mutum bai je ya yi ba in kai kake ba shi abinci za ka gani ba dai ka ke zuwa ba to za ka gani ba na ba abinci ranar in aiki yake ma gajiya ya ba laifi an cewa wani amma Allah sai ka yi laifin kuma ya kara ma ba ruwansa Allah ya kiyaye da haka mutum ya ji kunya a ce yana yin abin da Allah ya fi shi ne Allah ya kare mu babu na gaba ya ce babu ma ya kunu huwa ya fa'alu huma ne ta gaba min baniyan an tunda an ja kunnen ka wajen yin laifi to in kai laifin me ya kamata ka yi a raka tuba kenan ka yi nadama Allah ya ce wa in ma ya zagan laka min na shaytani nasbun wasta'id billah ana magana a akan in amma laifi ka kyautata karatar karama ka yi abin da ya fi kyau Allah ya ce ba mai yin haka sai ne hakuri ma yi gafaha illa lalina safaru ma yi gafaha illa bin abin abu sai aka ce to wa in ma ya zagan laka min ash na nasbun amma laifin dan ya zo ya ilya fuske ka ya za ka je karama ki kamar kai a rainin ya kai raini nuna musu kai ma ba a bakan wannan sabon ya ka ce to fasta'in izina. ka nemi tsari da Allah ka kai a'udhu billah A sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yana fushi an kular da shi yace wallahi na san abin da in ya faɗa sauki fushin nan zai kau zai samu kuwa a rasu yau da wani zai zai ma complain Allah ya ce rabban da yawan fiki sai ka ce aiko na da maganin sa menene to ka ce da ne min ce shaytan sai ga ya ta kuma to wannan to shi addini kenan in dai karin gume shi ba a yi da bukatar wani tunkule in ka ji an sarka ma wasu abubuwa to za a ci kudin kan kenan kana da damuwa sai a juyo ba wasu su kullum addu'o'i can an gama ce to da yana addu'a ya za a yi ya to ai kaga addu'a ba yin da mu ma da gaza muna yi ba haka ko muke ba sai a cika kawo wani abu to a kaga shago ya buɗe kenan daga nan sai amfana da shi amma an kan gune addini daga abu ne mai sauki to ka nemi tsari daga Allah fasta'in billah duk kana fishi ka yawaita a'udhu billahi na shaitanir rajim domin daga shaitan وقال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون كما تقول الله إذا هو الصندر إذا شيئا سكر وسكر في الجيس kaga kenan shi duk tsoronka ga Allah shi dan na bibiyarka ba zai ta umarinka ba la aqudanna lahum siratal wannan rantsuwa ce lallai ga lamun kasan, ga nunu tauki kuma a tsakila alkawarin iblis ka duba taurin kai irin na iblis a gaban allah yake gaya mata wannan bayan nan naka da da aqudan lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin sai na san yadda zan yi gama ba amma akwai nagari da haka duk tsoron allah ka shi ba zai iya barin ka ba to an ce bayan allah nagari dan shi dan ya zo mutu da zakaru sukan jira inna shaytana lakum aduwwun fastakhiduhu aduwwa sai su rungume shi adu ba za su je masa ba fa idza hum muslimun sai ka gansu Allah ya nuna musu hanyar da za su bi kyau kuma sun kama hanya ta gani وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله wanda suka aikata laifi fahisha mummunan laifi zance mafi muni mafi kyama zance na fata an zalamu an suka zalunci kawunansu na aikata wasu laifuka zakaru za su kira Allah fattan zaruri zunubi sai su nemi kafaran zunubinsu a wajen Allah ta Allah ya ce wa zunubar waye ne gafarta zunubai in ba Allah ba walam yusiru ala ma fa'alu abinda ake so da tubanka shine karka ci gaba da yi karka yi tuban duru yau zan tuba kuma mu dawo a annajamu ala ma fa'al al'azmu alla yahuda ilaiha abadan amma ba ka tuba kana tunanin to in dai abubuwa suka ta fa za mu dawo a to nan ba tuba sunan ka ba ana so ka tuba tuban da ba ka jin za ka dawo sai shi dan ya sake ya ka ya fi karfin ka ba da son ka ba ka dawo sai ka sake tuba kamar yadda abokan yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah yanzu mutum sai ya laifi ya tuba Allah ya gafarta masa yake kwarai kuwa kuma sai ya sake yi sai Allah ya gafarta masa yake gobe ana sai kuma ya nauku yake ko abokan baya ko abokan bai so za a gafarta masa ana ko bai so ana ko so nawa zai yi in dai zai yi nadama ba kuma da sa bane lokacin da zai duban yana tango wata dama in ta samu ba zai wannan bai duba ba a wannan ya yi niyan tuban ya tuba na gaske kuma sai aka yi rashin da sai ke dan ya sake jawo shi ya sake da dama ya koma Allah zai gafarta masa na ba ta ala la yamallu hatta tamallu Allah bai gajiya sai in kun wajen baka wajen yafiya wajen ne حرمت تهجيتي إذا نكثر حرام يوم يسألوك الله يا الذي جمدت الله أكثر الله كما ذيك باك في يدك بيدك أي الله بيك يا بيك بيك الدعوة لم أدن من كي يوم كي يقول لك كيف أكاسك الله يغضب إن تركت سؤالا وبني آدم حين يسأل يغضب الله في شيء كبيره domin ka nuna ka wadata kai da Allah kun zama daya Allah ya kiyaye wallahu ghaniyun wa antum fuqara in kuka ki kuka ce kuma a ganiya ne da tawallau kenan yastabdil qawl ghayr Allah zai canja wasu ya kawo wanda sun yadda su bayi ne suna laifi suna neman zulubai suna yin zulubai suna neman gafara a kafarta musu istabdil qawl ghayrakum thumma la yakunu amsalakum wala hadi ala kulli hadin kai laifi walam yasiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun suna sane kuma su ci gaba da laifi su ce sun tuba mu'minan kwarai ba sa haka kuma idan kai tuba za Allah zai karba sai Allah ya ce ulaika jazaa'un baqi'a masu tuba na gari sakamakon su gafara Allah daga ubangijin su ne bayan gafara tawkilin akan gafara shi ne wajen nasun tajiri min tahtiyar al ko Allah bai ce wa jannat ba kai ka san bayan gafara ma ita zaka sai aljanna to amma sai Allah ya kawo maka shi dan ya akkada maka kuma ya kara maka rutsuwa mai kifani khalidi da fiha za su dogoma a ciki wa ne ma'azurul azulin kuma cewa khalidi ne fiha shi ma tauki ne akan dukulul janna domin ba ne shiga aljanna ya fito wuta ce ma an kai shiga to ana sa ran za ka fito in dai da imani فقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا إذا كركرين ليه كي ليه في أشياء توبة في حاجة وانا أي وانا هو الجواب على الذي تفتح وانا إزجلي وانا كرينا sai kai ka halaka magabata suka ce karkare na aiki don baka san wanne aka karba ba sai ka yi babba sai dan ya rusa sai ka yi karami ya samu wucewa to haka zunuban sai ka yi babba Allah ya baka dama ka tuba amma ka yi karami sai ka gashi dan yaro sai ka baka tuba ba ka kankandan da shi sai zama maka tsare Allah ya kiyaye kuma ka mutum zai tuba ya tuba gaba daya kun tuflihun tuba gaba daya ne zai ba ku kira shi ma wannan babin hadisi ɗaya gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisu abin hurairah عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا اله الا الله ومن قال لصاحبه تعال اقابلك فليتصدق متفق عليه حديث yana cewa duk wanda ya rantsuwa da wani Allah yace Allah ta wal Uzza na rantse da Lata da wannan allolin wancan zamanin aka ta misali yanzu babu su duk wani Allah da za ka ɗauko ka matsala na rantse da wani na rantse da wani na rantse da wani in dai ba Allah ba man kana halifan falyahlib billah aw yasmut ko da annabi ka rantse ka shiga ciki balle wani wanda bai san inda zai je wani ma shi kansa da kansa na tilasti amma ya ce zai cice kai wani ya wani ma zai sa ta aljihu ko ai ba shi milar wani bayan an ce za ku tashi ƙuriyanan amma shi ya ce nisa ta aljihu kuma kayan ta za ku wani wani wani wani sufi na nan abin na yanzu ya ce shi ya ga annabi har sun gaisa don haka ya ba shi wasu addu'o'i ya yi a ruwa kuma na zuwa ya ajiye dubu uku ya sha ruwan kasar ya kuma kuma suna nan suna ja ka je kana tururuwa a wajen wai shi ma karamin Allah ne in ka sha wannan ruwan kamar ka sha tausara ba sai ba wahala amma saboda huta ta ɗan adam sai je ya kuɗi ya ga asarar nera ga asarar wahala bai sauka in Allah ya shirya da kai wallahi sai ka rika hauro abu kamar afin wai wani da hankalinsa ya yi wannan abu sai ka gane ba hankalin ba ne shiriya ce babu daga Allah sai ka gane kai ba yanka ba ne don wani kun wayewa ne da zamanin cewa da sauransu sai ga rida dace a ce ya yi wani abu ba sai kuma ka ga yayi kai kuma da ka gane sai ka yi tsawa mai. haka shi kuma da ya bata wai kai yake mamaki da ba ka yarda da wannan rahoton ba

na dawo ya yi da soji da ba kasar ba wani tashi an kai tun da dai ana dawowa to ya yi yadda za a dawo ya dawo shi ke wanda ya laifi aka ce ya yi hijja to in ya gane yi ba zai tuba ya dawo in yana rantsuwa da wasu waliyai ne mala'iku ne annabawa ne kwaran kwata ne a rami ne duk sun shiga ciki yi maza ya gyara ya dawo hanyar sosai kuma tsarin lissahibihi ta'ala wa tsaminu wanda ya ce wa ɗan zo mu yi tata cewa zo mu yi kawai ba ma an yin ba ce farai da fadda, yin sadaka ma'ana ya kankara wannan maganar da sadaka don me innal hasanat yuzhibna sayyi'at zalika dhikra lizakirin wannan wa'azi ne gare wa'azantuwa wa asbi'i sayyi'ata al-hasana tamsuha in kai mummunan laifi biyo shi da mai kyau sai wani ka duba ta ce kawai cewa kai zo aka ce yi sadaka ma'ana laifin ka ya kai ka nemi me ka nemi tubansa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to da wannan zamu ta aya musamman babin da yake gaba yana dauke da wani hadisi mai tsayin gaske wanda shi ne kitabu mansurat wal mulah ma'ana ta ya zo karshe ke mansurat wasu hadisai ne da ba su da baji bai ta tara su a baji ɗaya ba sai malam ya dunkule su gaba ɗaya ya zubo su zaɓu na zaɓa shi ne mansurat mula kuma shi ne kamar hira abokin hira a ba su labarai da za su ɗebe maka kewa to su za mu karanta a nan yanzu a gabanmu ka uku ne kawai daga sunan tafi ya kari a cikin babi ɗari biyu ɗari uku da biyu da saura uku a cikin hadisai dubu ɗaya da ɗari takwas da casa'in da takwas da saura ɗan turamu kafin kuma kuma an ɗau lokaci muna roƙon Allah ya ɗora mana wannan aiki shi ne a sanata zanen babuka uku insha Allah su za mu tunkara za mu ɗebe cewa daga nan kuma inda wasu zunubai sai mu kankare su aka kawo babu istighfar yayin da ka mu gafara karshen ka aljanna sai ma da yaru rufe littafin sa da babu ma addahu Allah bi ahli aljanna abin da yake magana abin da aka tanadar wa dan aljanna to daga nan sai mu san me za mu yi a gaba muna roƙon Allah ya bar mu da rai da lafiya ciki da kuma ba mu ikon zuwa da ba mu ikon yi da ba mu ikon amfana abin da muka yi kyau a yau Allah ka sa shi ne zai hasanati wanda muka yi rabu ne Allah ya yafi mana wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin akwai karatu da malam imam yake gudanarwa a wani masallaci mai albarka na sayyid bukhari to aikin hutu musamman tafiyar da aikin hajji yanzu ya dawo kuma zai dawo da wannan karatu insha Allah ranar laraba ne muke insha Allah wannan ba da iko karata wani ya yi tambaya cewa mutum zai iya rantsuwa da wallahi bi rabbil ka'aba na'am ana rantsuwa da Allah da wannan rantsuwa na rantsi bi rabbil ka'ba shine ubangijin sa'akin Allah ubangijin ka'ba Allah yi ba da akwai nau'ukan rantsuwa da dama da shari'a da koyar mafi girman su da shi ne rantsuwa billa ko tarwa ko kuma aksin billa ko wallafi nafsi biyadihi da dai irin waɗannan duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar kuma yana yi wa almuhimmin ana roƙon Allah ko ana rantsuwa da shi bi yi wa sifati banda wannan to ba a roƙon Allah da wani abu ko rantsuwa da wani abu ko me shi ko ne kimar sa ko ne girman sa alqur'ani akan rantsi da alqur'ani domin sifar ruwa sifar Allah kalamu ma wal kalamu sifa min sifati Allah to kamar yadda za ka rantsi da qudratillah wa iddatullah duk ana yi kuma da alqur'ani Allah ya samu dace Allah ya roƙon ka tabbatar da digadigan mu ala siratul mustaqim abubuwan da muke koya Allah ka bamu ikon aiki da shi wannan tsaka ta mu Allah ka kara mana zaman lafiya kara kwantar mana da nutsuwa a cikin zukatan Allah muna roƙonka wannan shugaba da ka bamu duk abin da zai gagare shi Allah ta kai masa ɗauki da adalci waɗanda za su da mata tasgaro cikin gudanar da al'amuransa don kuntatawa al'umma Allah kai mana maganin su yan kasuwanmu da suke da zalama da san cutar da al'umma in masu shiruwa ne Allah ka shirye su idan ba masu shiruwa ba ne Allah su ma karkar da su daɗi kamar yadda suke cusa al'umma cikin kunci Allah ka yi kowane zuwa mai kuntata wa ka za ka kuntata musu to Allah muna kai kan zuwa gare ka in suna da niyan yaruwa ka gyara su in ba su da shi Allah su ma ka hana su jin daɗi Allah ka yi mana rayuwa أول بتقدم وألا تقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك بكل مسألة سألك بها عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين